sur VOA Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auni lafiya har yanzu dai Ibrahim Almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau litini bakwai ga watan Oktoba. A babin rahotanni za a ji yadda tashin hankalin bayan zaɓe ya game jihar Ribas ta kudu maso kudancin Najeriya yau. yau bankila ne burtali ne na yan ta'adda daga na hamali suna shiga suna shiga burkina in an kasa soja cikin yankin ana iya a jirgin wannan abu to sai a mana aikin gafara ba shi ne kamata a ji ba za kuma a ji yadda kungiyoyi da kuma hukumomi ke ɗaukar matakan inganta tsaro a jamhuriyar niger ta yankin sahel mai fama da rigingimu ganin yadda a baya-bayan nan kungiyoyin mayaka suka tunatar cewa suna numfa But as we speak, they want to kill us, they are shooting at us, you can hear the gunshot, shooting at us. Yana cewa ne sunana Okosima Daniel, ya ce ku kawo mana ɗauki, ku kawo mana ɗauki, yan bindiga za su kashe mu. To mun sauya muku wato abin da ya kamata a ji na ɗazu ya kamata a ji yanzu na yanzu ya kamata a ji ɗazu. To kamar kowane daren ranar litini yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda zai dubi halin da ake ciki game da tsaro a yankin sahel wanda ya hada da sassan arewacin najeriya za kuma a ji labaran wasanni wanda murtala faru sanyin na ke gabatarwa amma yanzu sai fa a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai har hare ta sama a yau litinin a wuraren 'yan kungiyar Hamas a faɗin ziran Gaza. Shekara ɗaya bayan harin da Hamas ɗin ta kai a kudancin Isra'ila. wanda ya janyo yakin da ya hada da fada a ƙasar lebanon da kuma damuwar barkewar babban rikici a yankin gabas ta tsakiya wuraren da aka kai wa harin sun hada da wuraren harba rokoki na hamas hamas ta fada a yau litinin cewa ta harba rokoki kan tel aviv wato birni na biyu mafi girma a isra'ila da kuma wasu yankuna da yawa da ke kusa da mashigar iyakar isra'ila daga kudu isra'ila ta ba da rahoton cewa ƙararrawar gargaɗin hari ta sama ta tashi a tel aviv da kuma tsakiyar isra'ila saboda makaman da aka harba daga gaza rundunar sojan isra'ila ta kuma ce ta kai hare-hare akan wuraren da kungiyar hezbollah ke amfani da su a lebanon ciki har da birnin beirut da wasu sassan kudancin lebanon da kuma kwarin beka wasu rokoki da 'yan kungiyar hezbollah suka harba sun taba birnin haifa da ke arewacin isra'ila inda kafofin yada labaran isra'ilar suka ce akalla mutane goma sun jakkata A yau Litinin Amurka ta sanya takunkumi a kan wata kungiyar ƙasa da ƙasa ta Hamas da ke tattara gudunmuwa inda ta zarge ta da taka muhimmiyar rawa wajen sama wa kungiyar mayakan ta Falasɗinu kuɗi a ƙetare a zaman wani mataki a yayin da aka cika shekara ɗaya da fara yakin Gaza. A wata sanarwa baitul malam Amurka ya ce ya sanya takunkumi akan wasu mutane uku da kuma wata kungiya da ya kira mai ikirarin bada agaji. wadda aka zarga da zama shahararriyar kungiyar samar da kuɗi ta ƙasa da ƙasa da ke taimakawa hamas da kuma bankin al da ke gaza wanda baitul malam ya ce hamas ke iko da shi wani mai taimakawa hamas ɗan ƙasar yemen da ke zama a Turkiyya shi ma yana daga cikin waɗanda aka sanya wa takunkuman da kuma wasu abokan cinikayyarsa su tara a cewar hukumar yayin da aka cika shekara ɗaya tun bayan mummunan harin ta'addancin da hamas ta kai baitul malin amurka zai ci gaba da kokari wajen kawo cikas ga hanyoyin samun kuɗin hamas da sauran ƙungiyoyin da ke samun goyon bayan iran don gudanar da ayyukansu da kuma kai ƙarin hare-hare a cewar sakatariyar baitul malin amurka janet yellen to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An ɗage takunkumin takaita zirga-zirgar jiragen sama da aka sanya a Iran bayan da a hukumomin kasar suka ga yanayin yin hakan ya dace kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayyana a yau litinin lamarin da ya takaita tsawon lokacin da aka sanar na soke tashi da saukar jirage da hukumar kula da sufurin jiragen sama ta kasar ta sanar a baya. Dama a baya wani mai magana da yawon hukumar ya ce za a soke tashin jiragen sama daga dukkan tashoshin jiragen saman Iran har zuwa karfe shida na safe agogon yankin a yau Litinin daga karfe tara na daren jiya Lahadi. Bayan tabbatar da cewa babu wani hadari tattare da tashi da sauka jiragen sama da hukumar kula da sufurin jiragen sama ta yi, an janye dukkan takunkuman da aka sanar na soke zirga-zirgar jiragen. kuma an ba kamfanonin jiragen sama izinin su ci gaba da gudanar da ayyukan zirga-zirga a cewar kafofin yada labaran kasar sau'i shida kafin karewar wa'adin matakin sanya takunkuman da farko dai an soke tashin jiragen sama ne saboda dalilan kariya kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka ambaci kakakin hukumar na faɗa ba tare da bayar da ƙarin bayani ba Sojojin Ukraine sun kai wani hari a yau Litinin a wata cibiyar ajiya da sarrafa man fetur da ke yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a yau Litinin cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na Rasha guda sha biyu a yankin Crimea da kuma wasu a yankunan Belgorod, Kursk, Bryansk da Voronezh na Rasha. Ukraine ta sha kai hare-hare a kan wuraren sojojin Rasha a Crimea tun bayan da sojojin Rasha suka kaddamar da gagaraman farmaki a Ukraine a farkon shekarar 2022. Hare-haren sun kawo cikas ga ayyukan jiragen ruwan Rasha a tekun Bahar Rom. Jami'ai a Kiev babban birnin Ukraine sun ba da rahoton wani hari da jiragen saman Rasha suka kai a birnin a yau Litinin. Magajin garin birnin Vitali Klitschko ya faɗa ta kafar telegram cewa barbashin rokokin sun fada kan gundumomin kef da yawa amma ba a samu rahoton asarar rai ba gwamnan yankin charkasai na ukraine ya ce na'urorin kariya ta sama sun harbo jiragen saman rasha marasa matuƙi guda uku yayin da shi ma gwamnan mikolaif ya ce an harbo wani jirgin mara matuƙi a yankin. To Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji yau an yi mummunar zanga-zanga mai nasaba da siyasa da kuma zaɓe a sassan jihar Rivers ta kudu maso kudancin Najeriya ga dai Lamido Abakar da cikakken rahoton. yayin da sabbin shugabannin kananan hukumomi da ke niyyar kama aiki a jihar ribas wasu 'yan bindiga da ba san ko su ne ne ba ko da yake dai ana zargin magoya bayan tsohon gwamnan jihar ribas ne wato barisa yansan muke 'yan bindigar dai sun rarraba kawunansu zuwa kananan hukumomin jihar kuma suka yi dandazo a mashigar kananan hukumomi tare da hana shugabannin kananan hukumomi shiga ofis halin yanzu dai an tabbatar da kona sakatariyar karamar hukuma uku inda 'yan bindiga suka cinna musu wuta kananan hukumomin kuwa sun hada da eleme da emoha da kuma karamar hukumar ekware wani ma'aikacin karamar hukumar da ke aikin share-share a karamar hukumar obiabo ya ce 'yan bindiga sun yi ta harbe-harbe ya ce yana cewa ne sunana okusima daniel ya ce ku kawo mana ɗauki ku kawo mana ɗauki 'yan bindiga za su kashe mu ga sunan dauke da makamai suna ta harbe-harbe a cikin sakatariyar wannan karamar hukuma rayuwarmu na cikin haɗari saboda haka muna neman ɗauki ita ma wata 'yar jihar da ta fada cikin gararin 'yan tashin hankali ta ce. has been very peaceful. because of the love the rivers Ta ce garin Fatakwal garin zaman lafiya ne kuma wasu 'yan siyasa na son kasara zaman lafiyar jihar Rivers sakamakon zaben kananan hukumomi kuma wannan abin takaici ne muna zargin tsohon gwamna kuma ministan babban birnin tarayyar Abuja wato Yansan muke da haddasa wannan tashin tashina magoya bayan tsohon gwamnan jihar taribas da barisa yanson moge na ci gaba da gudanar da zanga-zanga ta rashin amincewa da zaben da aka yi kamar haka yayin da aka shiga wannan turka-turka dai rundunar 'yan sandan jihar ribas ta tabbatar da cewa dukkanin jami'anta su janye jikinsu daga kowane bangare na kananan hukumomi da suke samar da tsaro a cikin wata sanarwa da aka aike wa manema labarai musa paul kubani ɗaya ne daga cikin magoya bayan tsohon gwamnan jihar taribas barisa yanson muke da ake zargi da waɗannan hare-hare na kuma tuntuɓe shi ya ce ya ce bangaren mu dai mu mun san ba zaɓe dama kotu ta hana a gudanar da wannan zaɓe a jihar tariba kuma muna da shaidannu da dama ko da yake dai tashe-tashen hankula da ake gudanarwa a jihar tariba ba magoya bayan gwamna wuke ne ke yi ba ille dai wasu ne masu son mai da hannun agogo baya Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum kuma ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa. wato tun farko ya kamata a ce an yi maganin abin da yake faruwa a bar wanda yake cin gashi yake da lokaci a bar shi da ikon jiharsa to shi yanzu abin da ya saurawa wike yana so ya nuna cewa shi yana so yi karkon kifi ne bi ma'ana an ci nasara a kansa amma kuma yana so ya nuna wa duniya cewa yana da iko da kuma ta cewa har yanzu a wannan jiha alhali hakikanin gaskiya ba shi da sauran iko. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, najeriya To gaida Lamido daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda ganin cewa a baya-bayan nan 'yan bindiga sun yi barazanar sake kunnu kai a yankin Sahel kungiyoyi da hukumomi suka shigare wata magamar kasashen yankin Sahel da ke cikin jihar Tilaberi. taron da ya shawarci hukumomin jamhuriyar Nijar game da bukatar ɗaukar wasu matakan da ake ganin za su taimaka wajen warware matsalolin tsaron da ke addabar yankin na iyakokin ƙasashe uku ɗin ciki har da batun aikawa da ƙarin sojoji a yankin da shigar da matasan yankin ayyukan yaƙi da ta'addanci da dai sauransu. Ga dai wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma da cikakken rahoton. Tsanantar al'amuran tsaro a yankin da ake kira yankin iyaka uku wato wurin da Nishar da Mali da Burkina Faso ke makwabtaka. Matsala ce da kai tsaye ke shafar karamar hukumar bankilaren jihar Tilaberi. Sakamakon yadda abin ke dabaibaye tafiyar harkokin jama'a na yau da kullum. Dalili kenan bayan nazarin halin da ake ciki shugabannin al'ummomin da abin ya shafa a ƙarshen taron da suka gudanar a yamai suka bullo da wasu sharorin da suke fatan ganin shugaban gwamnatin mulkin soja janar abdulrahman chani da mukarrabansa na cnsp sun ɗauke su da muhimmanci labgata sidi sajid shine kakakin waɗannan shugabanni nous ressortissant du département de Benchilari, sollicitant du CNSP la sécurisation des récoltes qui s'annonce bien ya ce mu mutanen bankilare muna kira ga cnsp ta ɗauki matakai don kare manoman da suka yi aiki a damanar bana da amfanin gonar da suka samu sannan muna buƙatar a buɗe makarantun da suka shafa shekaru da dama a rufe asibiti da aka gina tun 2016 bata taɓa aiki ba muna fatan za a bude ta daga yanzu. L'ouverture de l'hôpital de Bankilare. Kwamitin ya kuma buƙaci hukumomin CNSP su ɗauki wasu ƙarin matakai. Prendre toutes les mesures nécessaires pour le retour des populations déplacées internes muna kiran cnsp ta ɗauki matakai don mayar da dukkan 'yan gudun hijirar cikin gida zuwa garuruwansu na asali a kuma tura ƙarin jami'an tsaron da za su ba su kariya su da dukiyoyinsu muna fatan za a ƙarfafa ayyukan sintiri a kowane lungu da saƙo na ƙananan hukumomin bankilare kokoru goruwal da tera tare da fatan ganin hukumomin cnsp sun shigar da jama'ar waɗannan ƙananan hukumomi a ayyukan yaƙi da ta'addanci ta hanyar baiwa matasan karkarar damar shiga aikin tsaron ƙasa. To kome masu sharhi ke cewa kan tasirin waɗannan sharwari na al'ummomin karkarar bankilare? Abbas Mummuni kwararre ne kan sha'anin tsaro. Tabbas ana ya sa 'yan da cikin harkar tsaro a horar da su eh, a kai su wani shiya ko sanam ko abala ko can wani shiya yayin da ake iya ɗauko 'yan abala su ma da an kai ma horo haka ne akan banki lare za a iya samun tasiri da a ce a an karkara ne an ka hora an kamar su cikin karkarin nan su za su kawo kwanci hankali yau bankilare burtali ne na yan ta'adda daga na hamali suna shiga suna shiga burkina in an kasa soja cikin yankin ana iya a durkushe wannan abin. Kamar yadda abin yake a Mali da Burkina Faso, lalacewar al'amuran tsaro na daga cikin dalilan da sojojin Nijar suka ayyana a jerin hujjojin kifar da gwamnatin farar kula a watan Yulin 2023. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To gaida Suleiman, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. duka ba wannan a cikin masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim fari zan gabatar yaran matasa daga an ce yau akwai wani jidali ya faru tsakanin wani da wani sai ka ga daga mai takobi sai mai adda sai mai yuka ko kuma yaro duk wanda ka gamu da shi shina da makami cikin aljihu a lokacin tsarin shari'a makamai idan har ka gansu irin wa'annan sai dai irin masu sana'a ko mahauta ko kuma masu kira ko kuma wanzamai illolin al'adar rike ƙananan abubuwa masu haɗari a matsayin makamai da matasa ke yi a wasu sassa na yankin sahel musamman ƙasashen najeriya da jamhuriyar niger shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci madalla Masu rare kalubalen tsaro da galibin kasashen yankin Sahel ke fuskanta ba sabon al'amari ba ne. Wannan ta sanya gwamnatocin kasashen suka himmatu wajen magance wannan kalubale baya ga tallafi daga gwamnatoci da kuma hukumomin duniya masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaro da zaman lafiya. Ƙasashen Nijar da Najeriya da Mali na cikin misalan ƙasashen yankin Sahel ɗin da ke fama da wannan ƙalubale na tsaro. ya zaka wani nau'i na ƙalubalen tsaro da ya kunno kai a wasu sassa na jamhuriyar Nijar shine yadda matasa a wasu biranen ƙasar suka bullo da al'adar yawo da ababe masu haɗari a jikinsu a matsayin makamin kariya al'amarin da ke haifar da husuma a tsakanin matasan a galibin lokuta. birnin kwanni a jihar tawa mai makwabtaka da jihar sakkwato a najeriya na fuskantar irin wannan matsala lamarin da ya sanya mahukuntan birnin gudanar da taron masu ruwa da tsaki game da lamarin mai martaba sarkin kwanni alhaji muhammadu salifu sardauna ya fayyace abubuwan da mahukuntan suke kokarin cimmawa kwanni aruna da kowa ya santa gari ne wanda ke karbar baki babu zancen tsangoma kuma hujja shine in ka duba babu kabila wadda dai ta afirka ni ce ba ni ce ta turai amma ta afirka babu kabila da babu cikin kwani kuma ko taho ana tarbon shi hannu biyu kuma ya zamna shi harkoki ne babu tsangoma kuma babu abin da ya dami kowa to abubuwan da ke faruwa na harko dai daga yaranmu yau cikin garin ga za ka gani yaran matasa daga an ce yau akwai wani jidali ya faru tsakanin wani da wani sai ka ga daga mai takobi sai mai adda sai mai yuka ko kuma yaro duk wanda ka gamu da shi shina da makami cikin aljihu wannan abu ba shi wa a ce an ka ido an sa domin wanda ya fara da yuka shi na iya yi da bindiga gaba in an ka kyale shi shi kenan wani abu ya kamata a ce mutane sun daina mu uwaye mun kwatanta ma yaran mu in akwai su wa'anda ke wannan ɗabi'a ya kamata a bari kin yin haka nan to wannan kuma za mu bar waɗanda doka take ga hannun su su yi maganin wannan matsala don ba a iya barin gari shi shiga cikin wani hali na kakanikai. To ga alama iyaye da sauran mazauna birnin na kwanne sun yi maraba da wannan yunkuri na mahukunta. sunana malam dan jama mun ji daɗi bisa ga wanga mataki da an ka ɗauka saboda yau matasan nan babu abin da a cikin rayuwa ko wani matashi da ka gani ɗauke da yuka illa don wani al'amari ya samu tsakanin shi da abokin hada su sa mai yuka na shi bakin goro su kenan su illata mutum sunana umaru wanga mataki da mahukumta sun ka ɗauka daidai ne tun ana gani ga wani dandali na wani bidiyo ko wani abu to ya kai ga hilin Allah to bai da kuma umfani amma mu wallahi wanga mataki da iko suka dauka wallahi daɗin mu. Dama doka ce wadda ya kamata a ce sun ɗauke ta tun da farko. To da yake akwai sakaki cikin al'amari amma dai da yanzu da Allah sa sun ka farga sun gano da cewa ɗaukan makamin nan yana nan yana illa ga al'umma. Kenan kaga ɗaukan matakin da sun kai yayi daidai. To nan gaba a cikin shirin zamu ji fashin bakin masana harkokin tsaro game da wannan al'amari. Fitina barci ta gaba ta fita Allah daren mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da ta. Masu Detective Awal Bala na cikin masana da ke sharhi akan al'amuran tsaro. Ya yi ƙarin bayani akan mahangar ƙwararru game da dalilan da suka sanya rike wuƙa ko sanda da matasa ke yi ya rikiɗe ya zama barazana ga zaman lafiyar al'umma. Irin wayannan abubuwan yana farawa ne daga wato karkacewa tsarin al'ada da dokokin wanda ake amfani da su tunda a lokacin tsarin shari'a makamai idan har ka gansu irin wa'annan sai dai irin masu sana'a ko mahauta ko kuma masu kira ko kuma wanzamai yawanci su ne suke irin amfani da wa'annan makaman sai wani bangaren kuma suna amfani irin mafarauta idan za su shiga daji za su je farauta ana amfani da ƙananan makamai to yanzu kuma maimakon sana'a sai ake amfani da su don illata mutanen da ake so a cimma buri a kai na farko kenan sai ake amfani da su a lokacin da za a yi sata ko kwace idan har mutane suna rike da irin wayannan ƙananan makaman wato suna graduating daga ƙananan laifuffuka su koma manyan laifuffuka ka ce mataki eh. wa ke da alhakin daukar mataki kare biyu da bangaren society da bangaren gwamnati su bangaren al'umma matakin da za su dauka cewa na farko cewa lallai lallai su tabbatar da cewa suna tarbiyyantar da mutanensu ta wannan bangaren na biyu kuma lallai lallai su tabbatar da cewa waɗanda suke kera waɗannan abubuwan ba a siyarwa da ɓata gari don amfani da su duk wanda aka gani da irin waɗannan makaman kafin ya samu mallakar wannan makaman a tabbatar da ingancinsa da kuma me zai yi da shi na hudu kuma abin da ya kamata su yi duk wanda suka gani da irin wannan makamin ba bisa ka'ida ba lalle lalle su dauki matakin rahoton din su wajen jami'an tsaro dan a dauki wayannan matakan ita kuma hukuma lalle lalle ne ta yi amfani da tun da dama akwai dokoki lalle ne hukuma ta sa ido ta ga cewa inda ake kera makaman nan an tabbatar cewa ba a wa bata gari don su yi amfani da shi lallai ne hukuma dole ta sani cewa duk inda aka ga mutane da irin wayannan makaman a tabbatar ana sacin ɗinsu ana tabbatar da cewa an kwace wayannan makaman kuma a tabbatar ana hukunta su akan laifin rike wannan makaman ba bisa ka'ida ba abu na ƙarshe da hukuma za ta yi lallai lallai sai ta wayo da jama'a kai kowa ya san iya abin da zai iya amfani da shi da kuma lokacin da zai iya amfani da shi da dalilin da zai iya amfani da shi. To Allah ya ƙara tsare mu. Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta. To gaida Mahmud yanzu kuma ga Murtala sanyi na da shiri na gaba. tsohon kaftin ɗin super eagles na najeriya ahmed musa ya sami zura kwallaye biyu yayin da ya koma tsohuwar kungiyarsa ta kano pilas a wasan gasar premier da ta buga da sunshine stars a jiya lahadi a filin wasa na sani abacha da ke birnin kano musa na zaune ne ba kungiyar taka leda tun sa da ragin sai ya kare a kungiyar sivaspo a watan fabrairun wannan shekara lamarin da ke nan ya sa ya koma turkin sama cabo na kano pilas a karshen watan na fabrairu wannan ne karo na biyu kuma da musa din mai shekaru 31 yake komawa kungiyarsa ta kano pilas inda nan ne ya tashi rayuwarsa ta kwallon kafa domin kuwa ya taɓa komawa na ɗan lokaci a shekara ta 2021 bayan karewar kwantaraginsa da kungiyar alnasar ta kasar saudiya. Najeriya za ta fafata wasannin neman gurbin gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka wannan watan ba tare da shahararren ɗan wasanta Victor Osimhen ba sakamakon rauni da ya samu. Najeriya wacce yanzu haka take a saman rukunin nasu za ta fafata wasanni biyu ne da Libya a cikin wannan watan na Oktoba. To amma dukansu ba tare da Osimhen ba. Biyo bayan raunin da ya samu a karshen mako a yayin da ƙungiyarsa ta Galatasaray ta fafata da Kasim Fasa. Inda anan ne ya sami damar zura kwallon farko ga sabuwar ƙungiyar tashi da yake zaman aro daga Napoli. Ƙungiyar ta Galatasaray ta kasar Turkiya ta fitar da sanarwa kan yanayin raunin na Osimhen. inda ta bayyana cewa kuma tuni da ya fara samun kulawar likitoci haka kuma ana sa ran dawowarsa taka leda nan da karshen hutun da za a shiga na wasannin kasashe a ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united eric ten hag yana ci gaba da fuskantar matsin lamba sakamakon kuma bayan rashin nasara a wasanni lamarin da ya haifar da tababa kan makomar aikinsa da kungiyar. a baya-bayan nan kungiyar ta sha kashi a wasan da ta buga da porto a gasar europa inda hankali ya karkata kan wasan da ta buga a jiya lahadi da aston villa a gasar premier sai dai a yayin da ake zaton kungiyar za ta nuna sabuwar bajinta musamman bayan da ta shiga gaba a wasan da ci biyu da nema tunani ya sauya bayan da villa din ta sami farke kwallayen biyu kafin a je hutun rabin lokaci inda kuma ta sami zura kwallonta ta uku a cikin rabin lokacin wasan na biyu united din ta kwaci kanta da kyar bayan da ta sami farke kwallon ta uku ana dab da karasa wasan wannan ya sa manazarta lamarin wasanni bayyana ra'ayoyi kan makomar kocin na kungiyar wanda ke fuskantar matsin lamba da barazanar rasa aikinsa a daidai lokacin da kungiyar yanzu haka take ta goma sha hudu a teburin gasar firimiya da maki takwas kacal a cikin wasanni bakwai to ƙarshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin na a washington dc To a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai har-hare ta sama a yau litinin a wuraren 'yan kungiyar Hamas a fadin ziran Gaza. Shekara ɗaya bayan harin da Hamas ɗin ta kai a kudancin Isra'ila. wanda ya janyo yakin da ya hada da fada a kasar Lebanon da kuma damuwar barkewar babban rikici a yankin gabas ta tsakiya. Wuraren da aka kai wa harin sun hada da wuraren harba rokoki na Hamas. Hamas ta faɗa a yau litinin cewa ta harba rokoki kan Tel Aviv, wato birni na biyu mafi girma a Isra'ila, da kuma wasu yankuna da yawa da ke kusa da mashigar iyakar Isra'ila daga kudu. A yau Litinin Amurka ta sanya takunkumi akan wata kungiyar ƙasa da ƙasa ta Hamas da ke tattara gudunmuwa inda ta zarge ta da taka muhimmiyar rawa wajen samawa kungiyar mayakan ta Falasɗinu kuɗi a ƙetare a zaman wani mataki a yayin da aka cika shekara ɗaya da fara yakin Gaza. A wata sanarwa baitul malin Amurka ya ce ya sanya takunkumi akan wasu mutane uku da kuma wata kungiya da ya kira mai ikirarin bada agaji wadda aka zarga da zama shahararriyar kungiyar samar da kuɗi ta ƙasa da ƙasa da ke taimakawa hamas da kuma bankin al-intaj da ke gaza wanda baitul malin ya ce hamas ke iko da shi an ɗage takunkumin takaita zirga-zirgar jiragen sama da aka sanya a iran bayan da a hukumomin kasar suka ga yanayin yin hakan ya dace kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayyana a yau litinin lamarin da ya takaita tsawon lokacin da aka sanar na soke tashi da saukar jirage da hukumar kula da sufurin jiragen sama ta kasar ta sanar a baya dama a baya wani mai magana da yawon hukumar ya ce za a soke tashin jiragen sama daga dukkan tashoshin jiragen saman iran har zuwa karfe 6 na safe agogon yankin a yau litinin daga karfe 9 na daren jiya lahadi To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lenz Gresham da kuma injiniyar mu ta yanzu Kelly Williams ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.